أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين يوم مسلمي سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ممكن أن تمنع أن akan abin da biyan azumi da kafara muka gwada muka yi zance a kan bagire da mutum inda zai biya azumi ne kawai ba zai yi kafara ba da inda zai yi azumi kuma ya yi kafara mu yi zance a kan wannan bagirai guda biyu yau zancen da za mu yi da farko za mu yi zance a kan wayansu bagirai da yake mutum ba zai biya azumi ba kuma ba zai fidda kafara ba da farko kahuri da yake ya musulunta ba zai biya azumi da yake ya wuce sa a halin da yake kahuri ba yani tun balagansa haran da ya musulunta ala sabilin misal daga balagansa zuwa musuluntan wurin shekara goma ko ishirin azumin shekara ishirin duka ba zai biya ba kuma ba zai fidda kafara ba sa'an nan bagire na biyu da yake mutum ba zai ranka azumi ba ba kuma zai fidda kafara ba shine tsoho ko tsohuwa da yake baya azumi to ba zai fidda kafara ba ba kuma zai biya ba amma idan ya zama na yin azumi eh, kawai yana masa wuya ne ya yi, amma ya wahala ko ta yi ta yi amma ta wahala to a nan wajibi ne a kowane rana wannan sowo ko sowuwa. mai shi ya ciyar da abinci muddi daya ya ba miskini wannan bagirai guda biyu da muka izance a kansu cewa kahuri da ya musulunta ba zai biya bashin azumi ba kuma ba zai fi fidda kafara ba so ko sowa da yake azumi bai yayi azumi sam ba zai ciyar ba ba zai fi fidda kafara ba sai dai idan ya yi azumin amma mai zai wahala kawai zai ciyar ne kowane rana zai ba miskini daya muddi ɗaya na abinci bayan haka mun zance cewa a cikin littafi da muka yi kan batun sallah mun zance cewa idan mutum ya kwan babu babban ɗansa shi zai biya masa bashin ibadun da ake binsa izan uba ya kwan babu ɗansa babba ne wannan zai biya masa bashin azumi da ake binsa akan ihtiyati kuma wanne yake istihbabi an so maɗa babba ya biya ma uwarsa amma biya azumi da yake ana bin ubansa wannan wajibi ne amma na uwarsa mustahabbi ne wannan shine hukunci na shari'a azumin matafiyi matafiyi da yake a cikin sallansa dukkan sallah ma'aboci raka'a hudu zai yi sa raka'a biyu ne to haramun ne a kansa ya yi azumin watan ramadan amma wajibi ne bayan haka ya biya wannan azumin amma matafi da yake yana cika sallansa yani sallansa ba kasur ba ne shine kamar yadda muka yi bayani cewa wannan shi tafiyan yani aikinsa ne tafiya kamar yadda muka yi bayani kamar direbobi a cikin littafin sallah eh, a cikin babi da muka yi zance kan sallan matafiyi shi wannan mutum da yake aikinsa shine tafiya babu shakka kamar yadda muka yi bayani zai cika sallansa kuma zai yi azumi to menene hukuncin azumi na matafiyi matafi yana da halaye guda biyu wani eh, hali na farko shine lokacin da zai tafiya yani zai bar gidansa ya fita zuwa ga inda zai fuskanta ya yi tafiya hali na biyu a lokacin da zai dawo garinsa to ya hukuncin wannan halayen guda biyu da farko idan ya fita gabanin sallan azahar lokacin da ya kai haddin da yake karshen waton mu ce karshen bango na garinsa da yake wurin ne eh, tarahusi da aka basa ko rangwami da aka basa na cewa sallan azahar da la'asar da magarba ya yi su eh, da lishayi afuwan azahar la'asar ishayi ya yi su kasaru wannan haddin idan ya kai wurin gabanin sallan azahar to a wannan lokacin azuminsa ya bata idan kaban sallan azahar ya kai haddi na rangwami da aka masa cewa ba zai cika sallan azahar da la'asar da isha'i ba to in yana azumi ne azuminsa ya bata kuma wannan mutum ba zai iya ya ci abinci ko ya sha wani abu kafin ya kai wurin ba sai ya kai wannan haddin rangwami to lokacin ne zai yi mai ya ci abinci ko ya sha ruwa Izan bai kai wannan haddi ba sai ya sha ruwa to nan akan ihtiyati wanne yake wajibi ya kamata ya fidda kafara yani ya bar gidansa kafin ya kai haddi na rangwami sai ya sha abin nan ruwa ko da yake ya kai amma bai kai ba sai ya sha to a nan ya kamata ya fidda kafara akan ihtiyati wanne yake wajibi amma izan ya zamana bayan azahar ne ya fita gidansa to nan azuminsa ya inganta azuminsa ya inganta bai bata ba sai ci gaba da azumin nasa wannan shine hali na farko hali na biyu lokacin da zai dawo zuwa garinsa a wannan hali wani lokacin zai dawo zuwa garinsa ne gabanin mai azahar ko a'a zai kai inna ya niyya zai zamna wurin kwana goma to a wannan huska na farko gabanin azahar izan bai yi wani abin da yake yana ba ta azumi ba kamar bai ci abinci ba ko bai sha ruwa ba ko abin da yake mai yana ba ta azumi to a nan sai ya yi niyya ya yi niyya sai ci gaba da azuminsa kuma azuminsa ya inganta isan bai wani abin da yake ya ba zai bata masa azuminsa ba wannan huska na farko kenan a cikin wannan hali na biyu huska na biyu Izan ya aikata wani aiki da yake ya walwale masa azuminsa azuminsa ya bata to a nan ba zai yi wannan azumin ba zai yi niyan wannan azumin ba kawai abin da zai yi ne shine zai ranka wannan azumin ne amma izai zamana bayan azahar ya kai gida ko ya kai garinsa to nan babu shakka cewa azuminsa ya bata wajibi ne a kansa bayan atumin wata ramadana ya biya wannan bashin azumi da ya tabbata a kansa a nan idan muna zance a kan hali na biyu da yake lokacin da mutum zai dawo zuwa garinsa nan ba mu zance cewa mutum ya kai haddin nan na rangwame abin da yake ne mutum ya kai garinsa ya shigo cikin garinsa to shi ne lokacin izan ya kai bayan gabanin azahar mu yi zance kan hukuncinsa izan ya kai bayan la'asar kuma wannan eh, an san cewa bayan azahar izan ya shigo babu shakka cewa azuminsa ya bata saboda shi abin da ya danganci azumi ba in ya kai wannan haddi lokacin da zai dawo cewa shi kenan ya yi niyan azumi ba a'a sai ya shigo garinsa lokacin zai mai ya jaddada niyya ya yi azumi gabanin azahar abin tambaya da masu bin wannan shirin namu za ce izan da abin da ya kamata a muna bayani ne shin ko ya ake yi ko ya za a tabbatar da watan nan na Ramadana, wannan abu ne da ya kamata da mu fara zance a kansa. Amma wannan shirin namu littafin da muke bayaninsa a nan haka malamin ya shirya wannan littafi nasa. Babu shakka cewa tabbatan watan nan na Ramadana ko tabbatan farkon wata yana tabbata ne akan wannan Eh, huskoki da za mu ambata da farko mutum kada kanka kaga wata to a nan kaga wata azumi ya tabbata a kanka wajibi ne kai azumi in watan ramadan ne huska na biyu shine wani adadi daga mutane su ce sun ga wata wannan adadin nan yawansu zai me zai gadan maka da yakini da kwanciyar zuci cewa lalle an ga wata saboda wayannan mutane da suka zo suka ce sun ga wata hankalinka ba zai karba maka cewa wayannan mutanen duka sun yi taru ne suka zo suka maka karya saboda da Allah wani ya fito wuri kaza wani ya fito wuri kaza su duka suka ce maka sun ga wata ko cikinsu akwai mutane da tawa. da yake su yi irin wannan abu abu ne da hankali yake nisanta wannan izan zancensu ya kai ya gadar maka da yakini to babu shakka cewa wata ya tabbata da wannan yakini da ka samu huska na uku shine mazaje guda biyu adilai su zo su baka labari cewa eh, sun ga wata a yau farkon wata ne a wannan rana shi ma za ka yi ka aiki da shi ko huska na hudu ya zama watan nan na sha'aban ya cika talatin to gobe za mu tashi da azumin watan ramadan kenan ko watan ramadan ya cika talatin wato kashe gari idi kenan huska na biyar shine hakimu shari'i ya ce yau shine farkon wata kuma mu yi bayani bambanci tsakanin hakimu shari'i da marji'i da ake taklidinsa insha Allah a sabon saduwa saboda kanancin lokaci lokacinmu ya kare a sabon saduwa za mu yi zance a kan wayansu mas'aloli guda biyar in Allah ya sa eh, akwai lokaci a bayan saduwanmu za mu shiga zance a cikin eh, littafi na itikafi kamar yadda muka sani sau da yawa a cikin fikin nan na ahlul bait salamullah alaihim idan aka yi zance akan azumi littafi da ake yi bayan wannan shine zance akan i'tikaf wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu